الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد قال المصنف يورا باهي أن كاودت دم بماكو عشرون كوي زامو جينا عشرين قصة توبة الشيخ إنياس زمان عشرين دا بقوي قصة توبة الشيخ إنياس قصة نتوبة الشيخ إنياس akwai wanda suke ce ya tuba kafin ya mutu ya bar wannan aqidan to me ya gaskiyan abu wani ya ce alhamdulillah an gane allah ya sa mu dace wato wani wani al'amarin tuba da ni yake bani tsoro ƙausai ni shine in kaga mutum ya samu dama ya tuba to bai dulmu yadda wasu bane zai yi wahala kaga wanda ya dulmu yadda wasu ya tuba in kuma ka ga ya tuba to za ka ga ya tuban ne tare da dawo da wanda ya dulmuyar da su kun gane me nake faɗa in ka duba da ga duk wanda Allah ya hana su shiga musulunci a zamanin musulma su ne suka fi cutar da musulmai suka fi dulmuyar da wasu suka hana su musuluncin an gane amma wanda ba su yi haka ba duk zafinsu kuma sai ka ga dukinsu da addinin yanzu abu jahal ai akwai wanda ya fi shikin addinin musulunci amma shi da yake ya fi illa wurin hana wasu shiga kun ga bai samu ya mene tuba ba wanda kuma kaga ya tuba to yanzu wannan fastan da ya tuba a kasan south africa duk members in sa ba wanda bai tuba ba kakam sama da mutum dubu ɗari na? eh kun ga eh sai umar ma yana kin musulunci amma da yake bayi toshe mutane bai da kes da da mene mutane tun farkon kokarin toshewan sai Allah ya bude zuciyarsa shi yasa irin su fir'auna shi yasa yanzu irin su bush irin su ba za su tuba fa Allah ne kadai ya san gaibu amma tuban su na da wahala Allah kuwa shi yasa duk abin da zaka yi a rayuwa kai ya kokari ka ga baka tara haƙƙin wasu ba in akwai haƙƙin wasu to kai illa man rahimahullah Allah ubangiji ya kare mu ya ce mimma tajdarul isharatu ilaihi abin da ya dace mu yi nuni zuwa gare shi qabla in ha'i hadal bahasi kafin mu gama wannan bincike qadiyatu taubati sheikh ibrahim inyas sheikh inyas shine al'amari na tuban inyas wa ruju'ihi an afkari wa eh, wa ruju'ihi an afkarihi mutatarrifa da kuma dawowa dai daga irin wannan tunaninsa wadda suke munana an gane wanda akwai son zuciya a cikinsu sun yi muni allati tumathilu ta'alim al-batiniya wanda suke bayyana mana irin karantarwan masu aqidan batiniya faqad kataba dr muhammad tahir mai gari rahimahullah hakika dr muhammad tahir mai gari Allah masa rahama ya rubuta fi risalatihi an sheikh ibrahim inyas faslan a cikin <clears throat> risala da ya rubuta kan sheikh ibrahim inyas ya rubuta wani fasali bi unwan da wannan unwanin a sheikh ibrahim inyas min sheikh tariqati ila sheikh islam Sheikh Ibrahim Inyas yadda ya juya daga shehin ɗariƙa zuwa shehin musulunci kun ga daga jin unwan ɗin kasanto kenan ya tuba zakara fiha a ciki ya ambaci hawula Sheikh Inyas Sheikh Inyas ya canja min ta daga daga mene daga karsasi da da mene kokari da yake da shi li ta'alimi tariqati Tijjaniya wato akan karantarwan ɗariƙan tijjaniya ila tibari nafsihi zuwa ga ya koma ya ɗauki kansa a matsayin da'iyatan islahiyan mai yin da'awa ne mai gyara tauhidi da kuma ibadan mutane bi sababi shuhuratihi domin sabida shaharansa wa sitihi da kuma yawo da nisan yawo da sunan saye sunansa ya tashi sosai ainihin almakan wa liqa'ihi da kuma ya haɗu da wasu mutane zawi muluyin salafiyyatin wanda suke da karkata a ɓangaren salafanci yunkiruna ta'alima turki sufiya wanda suke inkari a kan karantarwan ɗariƙan sufaye wai ta wa na liddifa'i an sunna kuma suke da hamasa da ƙoƙari wurin kare sunna wa muharabatul bid'i da kuma yakan bid'o'i fa a bada'a a idza ata hil albatiniya an gane sai ya fara nannade gidan rediyonsa gidan yada labaransa na karantar da ilimin batiniya fi hududi atba'ihi faqat sai ya fara mai da shi a iya waɗanda suke magoya bayansa wala ya kadu yusarrihu bismi tijjaniyati ba zai wahala ka ji ya bayyana sunan tijjaniya fi munasabatin alamiyatin a wani taro na duniya ya haduru ha'unasun wanda wasu mutane suke zuwa min gairi atba'ihi wanda ba magoya bayansa ba khawfan min isarati ulama alamil islami domin yana tsoron kada malaman duniyar musulunci su yi bore alaihi su yi masa bore an gane wasta'ara da muqabalatihi as-sahafiyya wa khutabihi ko wasta'ara da muqabala wasta'ara da muqabalatihi as-sahafiyyata wa khutabahu fi munasabatin mukhtalifa an gane ya kuma bijiro da ya bayyana dukkan wasu tattaunawa da aka yi da shi a gidajen jaridu da kuma hudubobinsa da yake yi a wuraren taro daban-daban ya ce wahiyar khaliyatun ko an ta'alimi tijjaniya sai kuma aka ga dukansu ba sun kubuta daga duk wani karantarwar tijjaniya wa auradiha da kuma da mene wuridin tijjaniya wa shatahati sufiya da sakan baki irin na sufaye mimma awqafahu ala anna Sheikh Ibrahim Inyas qad qalla ihtimamahu bi tariqa wanda wanda ya sa hakan ya sa yayi tunani shi Sheikh waye kenan mai gari ala anna Sheikh Ibrahim Inyas akan cewa shi Sheikh Ibrahim wato damuwansa da wannan ɗarikan ya yi ƙaranci fil marhalatil akhira min hayatihi a marhala ta ƙarshe ta rayuwansa wa gayyara minhajahu ya canja tsare-tsarensa min da'awati ila tariqati Tijjaniya kan da'awa zuwa ga ɗariƙan Tijjaniya ila da'awati islamiyya amma zuwa ga kawai da'awa zuwa ga musulunci na kowa da kowa an gane ko wa ayyada zalika ya kuma kafa ya kuma ƙara ƙarfafa haka bima sarahahu bihi Sheikh Ibrahim Jub da abin da Sheikh Ibrahim Jub ya fito ya bayyana a fili fi muqabalatihi ma'ahu a muqabalan da yayi a tare da shi fi baiti Sheikh Ahmad Tijjani Inyas bin Sheikh an gane a wannan gidan Sheikh Ahmad Tijjani Inyas ko bin Sheikh dan Sheikh haisu qala lahu inda yace masa wannan yana ɗaya daga cikin mm, Sheikh Ahmad ƴaƴan eh, eh, Sheikh Ahmad Tijjani an gane ya ce inna shaika ibrahim inyas lallai shi shaik ibrahim inyas din nan fi marhalati hayatihi al-akhira a matakin rayuwansa na karshe kafiran ma ya ƙulu lahu kama ya ƙulu li aktsaril muqarrabina ilaihi da yawa yakan gaya masa kamar yadda yake gaya ma sauran mafiya yawa wanda suke kusa da shi innahu la yansa annahu tijjaniyun ya eh, innahu yansa annahu tijjani yakan manta shi dan tijjaniya ne ma illa idza jalasa fi da'iratil wazifa sai in ya zo ya zauna a da'ira ta mene wazifa kun ga kaman ya tuba daga abubuwa da yawa kenan wa fi sanati a shekara ta 1395 alladhi yuwafiqu 1975 shekaran da zai bar duniya azhara inyasun urjuzatan yas ya bayyana wato ya fito da wata 'yar waƙe a baitun a amene a baharin rajas larabawa in kana waka a baharun rajas kai ba mawaki bane sunanka rajis an gane wato ka kamo hanyar koyon waka <laughs> amma dai tun da khalil ya sashi a buhuru shi'iriya sai ake daukan shi a matsayin wajibi a a matsayin mene waka amma da ka tana cewa ne rajis ne wato meyin rajas ne to ya kawo urjuza waka da aka yi ta a baitul rajas ko to tusamma urjuzatu tauba wal inaba ana kiranta da waƙan tuba da komawa ga Allah nazama hafi am wanda wanda wannan wakan ya yi ta ne tun shekara na alfu wa salasumi'a wa sab'a wa sab'in kun ga ya yi ta da jumawa amma bai bayyana ta ba sai yanzu ha ba'du nuqadihi wanda wanda suke ma inyas na kadihe suka ɗauke ta ala annaha ta'abirun an taraju'ihi cewa wannan yana bayani ne akan komawa da bayayyai da kuma tuba wa takallihi an tariqati tijjaniya wanda kuma yana nuni ya bar ɗariƙansa ta tijjaniya al'amurul ladhi ahadasa shay'an mina dajja wannan al'amarin ya haifar da wani abu na rudani fi Najeriya a cikin Najeriya wato a tsakanin mabiya bayansa kenan da kuma wanda suke masa naƙadi su mabiya bayansa kansu tsakanin su an samu wannan rudanin sai wanda kuma suke masa naƙadi wa ba'ad aqtari gharbi Ifirikiya da kuma wasu yankuna na Afirka ta yamma ya ƙulu fiha ga abin da ke cewa bismil ilahi tubtu inni tubtu tubtu lima fa'altu aw ma qultu yace <clears throat> yace da sunan Allah nake tuba ni din nan na tuba na tuba daga duk abin da na aikata da abin da na faɗa kun ga kana jin wani zaka ce alhamdulillah tubtu a ya rahmanu ya rahimu na tuba ya kai mai rahama ya kai mai jin kai lamtara ni fi halatin tulimu ba za ka sake gani na a wani yanayi da za a yi zargin shi ba tubtu a ya ghaffaru ya tulimu wanda wanda ka yi zargin shi ba tubtu a ya gaffaru ya hannanu na tuba ya kai mai yawan gafara mai yawan jin kai mai yawan tausayi tubtu a ya rabbi wa ya mannanu na tuba ya kai ubangiji na ya kai mai yin ni'ima tubtu haƙiƙatan na tuba fa tuba na haƙiƙa wa kam na kastu tubtu haqiqatan wa kam nakastu da ku dawo ƙasa ne an gane ku dawo ƙasa tubtu haqiqatan na tuba a ne rubutun ne dan jirkice tubtu haqiqatan yace a haqiqa na tuba wa kam nakastu kuma sau nawa ina tuba ina warware tuban yace amma li taubatan wa kam nakastu li taubatan sau nawa na dinga warware wani irin tuba sai ya ce wal yau yaukan haƙƙan tubtu na yi tuban gaskiya ne ba zan sake warwarewa ba kun gani fi tis'ata ashara baitan yace yace wannan urjuzan baiti goma sha tara ne kun ga an kawo ba su fi guda bakwai ba ko ina ga guda nawa ne aka kawo guda hudu ne ma eh guda biyar guda biyar yace to walamma kasura alhadisu an hadhihi alurjuza lokacin da magana ya yawa akan wannan waka ma bayyana kailin tsakanin wanda yake cewa innaha tu'abbiru an taubatihi tana bayani akan tubansa ne wa ruju'ihi min an an mu'taqadatihi da kuma komawa da ya ja baya daga wannan aqidun san wa tariqatihi tijjaniya da sa ta tijjani wa qa'ilin akwai mai cewa innaha laysat siwabti halatin wannan ba komi bane kai wasu ibadu ne wa khanu'in an gane da wani kaskantar da kai ne Wata zallulin da kuma kaskantar da kai lillahi ga Allah subhanahu wa ta'ala wato nan kawai na kaskantar da kai ga Allah ne amma ba wai yana nufin tuba ba ne. to da wannan maganganu yayi yawa har suka yi ta komawa kan kunnen Inyas kataba Sheku Inyas risalatan ila ahbabihi to sai Sheikh Inyas ya rubuta wasiƙa zuwa ga masoyansa fi Nigeria a Najeriya bi tarikh ranan biyar a ranan bakwai ko eh, eh, a fi tarikh a watan takwas kenan shekara ta 1395 hijiriya ko wanda ya daidai da ranar 17 ga watan 6 shekara ta 1975 kun ga dab da mutuwansa ko aka da fiha ta bi hubi tariqati tijjaniya a wasiƙan ya tabbatar da cewa yana rike da ɗariƙansa ta tijjaniya ya ƙulu fiha ga abin da ke faɗa ya ce haza ya ce wannan abin da ya sa na yi don haza kamar jumla ce aka dunkula ta anan wa balaga balagani anna minkum man yuridu an arifa shay'an labari ya zo mun a cikinku akwai wanda yake so ya san wani abu an urjuzati taubati wal a kan wannan waka wa mada nisbati ha ilayya da kuma ingancin danganta wannan wannan waka zuwa gare ni wa anna bilada wa anna fi biladikum kuma an ce mun a garinku akwai wani mutum yuhawilu istighlala tilkal urjuza yana so ya amfani da wannan waka li'izayatikum domin ya cutar da ku wattaqawuli alaikum ya ya mene kirkira muku ƙarya wa alaƙa iliha ya kirkiri ƙarya akan wanda ya faɗa waƙan wa anna zalika shaksu kuma wannan shi mutumin qattama da ya ma wuce haka ila haddin ba'idin ya kai wani matsayi mai nisan gaske wa augala yayi yayi guluwi ya shiga sosai fit ta'assufi cikin magana na shirme hatta za'ama annal urjuzata har ma yake ikirarin cewa wannan waƙan i'lanun kaman sanarwa ne an takalli qa'iliha anil wirdi tijjani a kan cewa me faɗan wannan waƙan ya rabu da wuridin tijjaniya wa anil qabdi ya rabu da alqabdu an gane warraf'i ya rabu da arraf'u fi salati amine sallah wato kama hannu da kuma ɗaga hannaye ce duk ya rabu da wannan wato ya bar ma ɓangaren aƙidan ya dawo har ɓangaren ibadu yake ce duk ya rabu da su na'am eh lokacin ana ci ana ci ana rikicin kabalu da sadalu kun san shi yana yi yawa shi thumma yaqulu sa'an nan sai yake cewa innal amra fi ghayatil basatati yace al'amarin nan fa mai saukin gaske ne yace walaula fartu adawati ba'din nasi yace ba dan yin girman adawan wasu mutane ba lama sami'tum adam min ahadin bisababi hadhihi al-urjuza yace da ba ku ji da ba ku ji maganan cutarwa daga kowa ba wai dan wannan waƙan? abdun min ibadillah ce bawa ne cikin bayan Allah kenan wa faqahu Allahu lil hajji wal umrati wanda Allah ya bashi taufiki ya je haji ya kuma yi umara imanan yayi imani dan imani da Allah wahati saban da neman lada wa fi tariqil audati ila biladihi a hanyar dawowa zuwa garinsa raqat mashairuhu sai ya ji abin da ke ji a jikinsa yi taushi da yawa an gane wato shine kaman imani ya shiga jikinsa wa talat ta'ammulatihi wato zurfin tunaninsa ya yi nisa wa lazzat munajatuhu ganawansa da Allah ya yi daɗi faƙala urjuzatan sai ya faɗa wannan waƙa dammanaha a da mafi nafsihi wanda ya sanya wani abin da ke cikin ransa a cikinta bi hubbin wanda yake ɗauke da so wa raja'in da fata wa kudu'in da kaskantar da kai wa ina inabatin da komawa ga Allah wa qad aushaka an zuba min jalalil haqq subhanahu wa ta'ala yace kaɗan da ma ya narke a cikin a cikin girman Allah subhanahu wa ta'ala ya ce to fa aina qissatu takhalli anil wirdi to ina wannan kissa tatsuniya da labari da ake bara cewa ya rabu da da mene tijjaniya wa zikiri wa tasbihi ya bar zikiri da kuma tasbihin tijjaniya har zuwa ƙarshen amsan da ya bayar wa ashara fi akhiriha a ƙarshe sai ya ishara ila annahu kataba risalatan shabihatan bi hadhihi ya rubuta wasiƙa da take kama da wannan ila a ila ahli niyami zuwa ga mutanen niyami niyami ita ce mene yamai babban birnin nijar fi daulati nijar wacce take kasan nijar yubayyinu fiha yana bayani a ciki anna hadhihi urjuza cewa wannan waka la tu'abbiru an takhallihi an tariqati tijaniya ba ta bayani akan barin sa dariqan tijaniya wa yaqulu fiha yana fada a cikin ta waladil aziz ya kai dana mai girma in kuntum ta'anuna bi tariqati tijaniya in abin da kuke nufi da a tariqat tijaniya allati ha ita ce wadda na sani kuke ce na fita fal jawabu huwa annani amsa shine ni din nan bihamdillah da godiyan Allah lam ban yi ba wallan kuma ba zan yi ba a takalla an hara buwa da wannan ɗariƙan abadal abidina har abada ba shi kenan ba to amma sai dai anan ma zai koma zahiri ne li'anna tariqatat tijjaniya ce domin ita tariqan tijaniya menene allati arifuha wacce na santa inna ma hiya al-azkaru thalasa zikiri ne uku al-istighfaru was salatu ala nabi sallama wa kalimatu tauhid la ilaha illallah da kuma salatu manzala sallama da istighfari shine an gane ko ya ce la ilaha illallah yastalzimu hal muslimu imanan wa saban. an gane wannan kuma mutum zai yaltazimu hal muslim mutum zai lizimce su ya rike su yana mai imani yana mai neman lada wa amalan bi ta'limil kitabil aziz kuma dan yayi aiki da karantarwar littafin Allah madaukaki wa sunnatul mutahhara da kuma sunna tacciya kun ganan bai rabu da tijjaniya ba amma sai ya bayyana zahirin tijjaniyan wa anta tara fi hadhihi nususi kai da ka gani a waɗannan nasosi annar rajula musirrun ala tamassukihi bi tariqatihi wannan mutumin ya dage sai ya yi riko da wannan ɗariƙan sa wa bi fardi yawa wannan wayar fudu kenan saboda an kawo rafdan gaba maf'ulul mutlaq nan ya zama wayar fudu yana ƙi rafdan battan ƙi na kwata-kwata kun gyara wurin ko maƙulata taubati magana da ake ce ya tuba kalli ya rabu da ita wa ruju'i ya dawo da baya wa yuhimu fi makirin wa khida'in yana kuma nuna mana cikin makirci da yaudara an na tarka tariqati tijaniya cewa barin ɗariƙan tijjaniya eh, ya'ani wato abin da ke nufi da ɗariƙan tijaniya eh, wato ita ce tarkan fari shine kamar mutum ya bar istighfari kenan wasalatu ala nabi sallama kaman ya bar salati wa manzo sallama wa tahlil ya bar hailala aw bi ibaratin ukhra ko kuma da wani bayanin daban anna man taraka tariqata tijaniya duk wanda ba tariqan tijaniya lan yatamakkana min alqiyam bi hadhihi alwadha'if to ai ba zai iya aikata waɗannan abubuwa ba kun gane kenan sai kana tariqan tijaniya ne zaka yi istighfari ka iya halala zaka iya salati annabi zaka iya wasu abubuwa makamantan waɗannan kama auhama fil waqti nafsi kamar yadda yake nuni da wahaminsa a daidai wannan lokaci na tijaniya ta innama ta'ani hadhihi al-umuri fa hasab cewa tijaniya abinda take nufi waɗannan abubuwan ne kawai fa alaihi la yumkinu li mithlihi saboda haka ba zai yi ga mutum irin sa ba an ya turuka hawa ya takalla an ha ya batta ya rabu da ita an gane wa amma shek abubakar jumi rahimahullah to amma shi shek abubakar gumi allah ya masa rahama fayarwi lana hikayatan yana rawaito mana wani abu wani labari ta musu hadal janiba massan mubashiran wacce ta shafi wannan bangaren tuban shafa na kai tsaye fafi muqabalatin ajraha ma a doktor muhammad tahir mai gari a wani tattaunawa da aka zauna wanda, uh, wanda, wanda ya gudanar da ita tare da doktor muhammad tahir mai gari walati asbata hafi risalatihi wacce wannan tattaunawan ya tabbatar da ita a cikin risalansa shi dr muhammad tahir mai gari kenan ya kulu fi hashe ga abin da shakke ke faɗa wa akhiru ahadi bihi an gane ƙarshen mu'amala ta da shi gumi ne yake ce ƙarshen mu'amala ta da shak inyas ai a shak inyas ayana wato ayana nufin bi shak inyas kenan huwa inda ma akhadtu ana wa zamilul li shine lokacin ni da wani aboki na muka ɗauki wannan aboki nan min a a'adha irabidatil alamil islami yana ɗaya daga cikin wato membobi na rabidatul alamil islami ƙungiyan da ta haɗa jigajigan masanan musulunci na duniya har yanzu tana nan an gani <clears throat> ya ce ni da abokina mun ɗauki kitaba majmu'i da wawini shi'irihi littafin da ya tara diwanin waƙoƙinsa na yaban manzo al’asalama addawawinu sit ko mun kawo su a baya diwaninsa guda shidan nan an gane ya ce wa ƙulna a haka ne wa zahabna bihi ila ra'isin rabita sai muka ɗauki diwanin muka je wurin shugaban rabidan wa a abuyatan muka nuna masa wasu baitoti fi mawadi a mutafarrika a wurare daban-daban fi tilkar dawawin a cikin wannan diwanin wa ƙulna lahu sai muka ce masa unzur ila kalami hadhar rajul kun san kafin nan kun san yana daga cikin a'adau rabidatul alamil islami memba ne a rabidatul alamil islami to eh, gumima memba ne a rabidatu al'alamin islami to shi da wani abokinsa memba ya suka ɗauki wannan suka je shu wurin shugaban rabidan suka nuna masa waɗannan abiyat ɗin an gane ko <clears throat> suka ce unzur ila kalami hadha rajul ka duba maganan wannan mutumi alladhi kunna nu'azzimuhu wanda da mun kasance muna girmama shi ala annahu shaykhul islam akan cewa shi shaykhul islam ne wa ahadu ta ahadu muke daukan sa a matsayin ɗaya daga cikin masu da'awan musulunci wanda suka yi shahara wato wanda suka shahara fi hadal asr a wannan zamani wa inda ma qara'a ra'isur rabitatil abiyata a lokacin da shi shugaban rabidan ya rubuta a ya karanta waɗannan baitoti to shakka fi sihhati nisbatiha ilaihi sai ya kwakwanto ya ce kai wannan shak ibrahim inyas ba zai rubuta su ba an gane mahajubi ne salaman ya duohu ilaihi ko fauran to nan take sai ya tura wanda zai zai kira masa shi falamma hadara shek a lokacin da shek ya zo a rahun ra'isu al-abyat sai shugaban rabi'a ya nuna masa waɗannan baituka wa qala sai ce mata sai ce masa a anta qailu hadhihi al-abyat kai ka faɗa waɗannan baituttuka fa qala shek sai shek ya ce na'am ya ce ni ne ana qailuha ni na faɗe su illa annani qultu zalika sai dai na faɗa haka ne wa ana shabun hina idin lokacin ina matashi ne wa amma al'ana amman yanzu fa qadara ja'atu an hadhihi al'aqida na bar wannan aqidan wala adinu bihi bana bautan wannan aqidan bana bin sa fa inda idin amarahu ra'isu to a lokacin sai shi shugaban rabidan sai ya umurce shi bi mughadarati makka da ya bar garin makka war ruju'i ila jidda ya koma jidda an gane me yasa ya kore shi daga makka la yadkhuluha la illa la yadkhuluha kafirun makka kafiri bayi zama a cikinta duwanda ake zargin yi ridda ko bai da addini to akan mai da shi jidda ne ko wasu jihohin daban shi yasa an kaje get din shiga makka daga inda makka ta fara da a samu mamnu'un dukhulul kafir shigan kafiri dai nan an hana sai ya komar da shi jidda an gane ko ya ce ba da an sarraha lahu bi annar rabita bayan ya bayyana masa cewa ita rabidatul alamin islami la taqbaluhu ka uduwin min a'da'iha ba za ta karɓe shi a matsayin memba daga cikin membobinta ba hatta yaktuba bi lahajatin arabiyyatin fasihatin wadiha har sai ya rubuta da harshen larabci mai fasaha abun ya fito a fili kuma la ta'aqida fiha wanda ba za a samu fassara biyu ko wani ta'qidi ba wala gumu da kuma wanda wani abu ba zai buya ba annahu rafada aqidatahu almutadamminata fi tilkal fi tilkal abyat cewa yayi watsi da wannan aqidan sanda take kunshi a wannan baituka rafda saqabi gharsahu warra'ali tarikatahu in an ce as-saqab dan ɗan raƙumi an gane ɗan raƙumi da aka haifa yanzu yanzu shine as-saqab as-saqab shine ɗan raƙumi da aka haifa yanzu ko to garsahu ko kuma girsahu shine wani wani wani abu ne kaman fata haka fari sol. wanda yake zuwa yana rufe da fiskan raƙumi in an haife shi sai an kama an ɓare shi haka fele-fele yake yawwa me, e, membrane an gane membrane da turanci da hausa me ake kiransa rigan mahaifa ko yawwa na da kama da kama da rigan mahaifa amma fa shi da kaga komi transparent ne yawwa <clears throat> yawwa shi to yace rafada saqabi gharsahu wato kaman yanda dan raƙumi yake kin wannan lullubin fiskansa an gane warra uh, warra ali tarikatahu kaman yanda in an ce ra'al shine farkun farkun na'ama na'ama ita ce jimina jimina in ya fafe ɗansa to ɗan tun kafin ya fara takawa burinsa wannan kwansan shi fa ɗan da kansa ya ɗauki kwansan ya je ya can gefe uwan ba ta ɗauka amma farkon aikin da yake farawa a duniya shine ya nesanta kansa daga wannan kwansan. kun ga ai kamar sauran dabbobi kaman baru misali in ya fafi yakan ɗauko abin ne ya je yar da kansa uban ko to wannan shi ra'al ɗin ne yake shi bai san abun yakan kau da shi daga mene gefensa sai ce to ya barranta daga wannan aƙidan kamar yadda waɗannan abubuwa biyu suke barranta da wannan to wannan sai mu ce kinaya ce ta tsananin ƙin abu tsananin nesanta kanka daga mene abu ya ce kama ƙala abul ala ilma'ari kamar yadda abul ala ma'ari ya faɗa shi ya fara amfani da wannan a cikin littafinsa mai suna saƙaƙu zant فذهب الشيخ وكتب ذلك نظما ونثرا sai sheikh tijjani ya ta sai sheikh inyas ya je ya rubuta hakan ya rubuta da rubutun waka ya kuma rubuta da rubutun zube walakinahu lam yahdhur jilsatar mun munaqada fi dhalika alwaqt an gane sai dai duk da haka wannan zama da aka yi na wannan rabidan a wannan lokacin bai samu halatta ba kama annahu lam yarji ila makka kamar yadda daga wannan faruwan abin bai sake koma maka ba ila amma har ya mutu li'annahu hasba taqriril hajj abubakar jumi domin gwargwadon yadda shak Bakar gumi ya tabbatar ma da ya sulu ila watsanihi wato bai gama ma isa garinsa ba ko kuma isa garinsa ke da wuya hatta usiba bi maradihi har sanda cuta ta kama shi cutan sannan alladhi sabilu alladhi sabilun tihai ajlihi wanda shine hanya da ya zama ajalinsa daga nan bai koma makka ba ma daga nan cutan ajali ta kama shi a wannan shekaran kuma ya bar duniya kun gane <laughs> sai ce to wa mahama yakun min amrin koma dai yaya ne ne fa inna sababa kitabati urjuzati tauba dalilin rubuta wannan urjuzatu tauban lam takun tilkal waqi'a ba wai wancan abin da ya faru ba ne allati ya tahaddathu anhu Sheikh Abubakar Jumi a mahamud Jumi wanda Sheikh Abubakar mahamud Gumi ya mene yi magana a kai ba wannan ne id innal waqi'ata kanat fi ami wafatihi domin wannan abin da ya faru a shekaran da ya mutu ne shekara ta 1975 an gane wa ammal urjuza faqad katabaha am 1957 an gane kun ga tsakaninsu akwai shekaru da yawa shekara goma sha ko ai maza alaiha samaniyata ashara aman ko wato ah, shekara goma sha takwas ah, ah, aka yi tsakanin abin da ya faru a makka da mene gumi kablal hadisa kafin wannan abin da ya faru an gane wato ya rubuta wannan urduzan da shekara goma sha takwas kafin wannan matsala ta rabi'atul islamin ta taso shi yasa da aka ga gumi a laddu a ada'ihim min aladdi a ada'ihim an gane fala ta'ani wal halu yace saboda haka ba ta nufi idan wannan shine yanayin alwarida fihi da aka samo wannan wannan waƙan at-takhalli an mu'taqadatihi ba ta nufin ya rabu da aƙidunsa lakin qad yakunu izharuha fi amil waqi'ati an gane ko sai dai zai iya yiwuwa ya bayyana wannan waƙan ne ya fito da ita fili li'irda'il na fin rabitati domin ya samu yardan shugabanni a rabitatul alamil islami wa tamyihi alaihim kuma dan ya musu rufa ido an gane bi annahu qad taba fi'lan cewa da gaske fa ya tuba yace wa illa in ba dan haka ba farrajulu kama kaddama mutumin nan kamar yadda ya gabata musirran ya doge ya dage ala masu kibbi na hajihi wa tsarikatihi cewa zai yi riko da hanyarsa da kuma ɗariƙansa kama da dalika risalatuhu ila ahli Niger kamar yadda wasiƙan da ya rubuta zuwa ga 'yan Nijar ya tabbatar da haka wallaci ha ila atba'ihi fi Nigeria wacce rubuta ta zuwa ga magoya bayansa a Nigeria wala adalla ala zalika aidan ba abin da ke nuni akan haka min albaiti shi'ri kaman baitin waka alladhi qalahu fi baris wanda ya fada a baris fi maradi mautihi a cutan mutuwansa yusarrihu fihi bi annahu ra'a annabiyya sallallahu alaihi wasallam hunak yana tabbatar da cewa ya ga manzon sallama ido ido a can wa yatasaalu yana ma tambaya hal barisu aidan muhallun li iqamatin nabi sallallahu alaihi wasallam shin baris ma wurin zama ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa huwa qawluhu shine fadin sa ra'aitu rasulallahi jaharan wa na ga manzo Allah salama a bayyane kuma ido biyu bi barisa a amene a garin baris hal zakal muhallu muhalluhu shin nan ma gidansa ne kama anna abyatil urjuzati kaman yanda waƙoƙin urjuza la tatadammanu at-tasriha ko la tasriha tasriha bi takhalli an shay'in min tuqusati tariqati tijaniya ba sa nuni akan bayyanawa a fili an gane ba sa nunin cewa ya bayyana a fili cewa ya rabu da bukukuwa da ibadu na ɗariƙan tijjaniya aumin ta'alimi hal batiniya ko kuma ya rabu daga irin karantar wanda yake da mene da yake na badini. wa kullu ma fiha alfazun amma duk abin da ke ciki lafazi ne wanda ya shafi gama garin mutane kad ya qulu ha kullu muslimun kullu muslimin kowane musulmi zai iya faɗan irin wannan maganganu yash'uru bit taqsiri amama rabbih wanda yake ji wato ya samu a ya samu koma baya a gaban ubangijinsa subhanahu ta'ala mai girma da ɗaukaka wato duk wani musulmi da yake jin ya samu koma baya zai iya faɗan wannan a gaban Allah fala tu'abbiru an talabi ra'isir rabitati wannan kuma ba ta bayani akan ita ce amsa na shugaban rabida da ya nema alladhi talaba shekha wanda ya nemi shi shek tijani an yaktuba taubatahu da ya rubuta wato tubansa bi lahajatin arabiyyatin fasihatin wadihatin la ta'qida fiha wala gumut wa annahu rafada aqidatahu almutadamminata fi tilka alabyat cewa kuma ya bayyana yaƙi wannan aƙidan sanda da suke kunshi a wannan abu din. fa zahiru amrin rajuli abin da ya bayyana al'amarin wannan mutum alladhi mata alaihi wato zahirin al'amarin da ya mutu a kai a tamassuku bi aqaidihil ya mutu yana rike da aƙidansa ta baɗini wal israru alaiha da kuma dagewa akan tabbatar da su wa sirruhu maukulun ilallah sai dai sirrinsa za mu miƙa shi ga Allah yawma tubula sara'ir ranan da za a bayyana a bankaɗo sirrori a bayyana su za mu tsaya a nan insha Allah ta'ala mun sauke littafi khatima ne ba mu karanta ba amma khatima ita yana bayanin sakamakon da ya cimma ne babu lokacin da za mu karanta muna roƙon Allah maɗaukakin sarki kowa sai ya je ya ƙarisa karantawa ko ya je ya ƙarisa karanta masa a ah, shi wannan ba za a samu wani gumudi ba shi babu matsalahat sufiya babu kuma tafsirul batini <laughs> an gani to da farko dai muna godiya ma Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin yardarsa da amincewarsa an gani cikin yardarsa da amincewansa ya sa wannan daura ta gudana alhamdulillahi mun ga farkonta kuma mun ga ta muna roƙon kuma mu ga amfaninta a rayuwarmu gaba ɗaya da tasirin ta a rayuwar duk wanda suka saurara an gane abu na biyu shine za mu yi godiya ma Sheikh Hassan Usman Zango wanda alhamdulillahi Allah ya kaddara ta hannunsa ne wannan daura za ta tabbata kun san addinin musulunci yana buƙatan ɓangaren wanda da su ba da lokaci da ɓangaren wanda da su ba da dukiya an gane da ni da ku abin da muka iya bayarwa shine lokacinmu shi kuma shine wanda ya ba da mene dukiya wanda duk kudin da muka yi amfani da shi a wannan dauran daga wanda ya fito daga hannunsa ne sai wanda aka karɓi registration a hannun ɗalibai an gane abin da ya sa kuma aka yi tunanin a nemi wanda zai taimaka wurin samar da littattafan nan shine yanayin rayuwa da ake ciki yanzu wani an ce sai ya ba da dubu ukun nan ya zo da da yawa a cikinmu nan ba sa na da ba za su samu zuwa ba an gane ko to muna miƙa godiya a gare shi muna kuma roƙon allah maɗaukakin sarki ya sa wannan ya zama sanadi da allah zai ƙara ɗaukaka rayuwarsa duniya da lahira ya albarkace shi ya albarkaci zuriyansa ya albarkaci al'amuransa dukka ta kowane ɓangare ya kare shi daga dukkan wani sharri ta kowane ɓangare sa'annan sai muke mika godiya wa manyan malamai da suka zo aka yi da su waɗanda sun zo ne don su ƙarfafa mun gwiwa ga sunan duk muna tare da su an gane ko wanda a hakikanin gaskiya zuwansu ba ƙaramin abu ba ne mai girma a guna an gane matsalan da muka tattauna mun kasa ganewa yanzu akwai shafi na 118 da fassaran bai fito mana ba wanda malam munir da ya duba ya fito mana da fassaran fili an gane wannan kalman a taɗin ainihin matsalan shine akwai man a baya to, ainihi man a ta ne a ta ɗin ya danganta ta da wancan man ɗin ne to yana magana akan su waɗannan wanda suka zo daga bayan ne sun ƙirƙiro wani abun da shi hakimu turmuzi zima da waninsu ba su kawo ba kun gane shine ainihin fassara to amma hakan ba zai bayyana ba sai an koma can baya to ya koma ya binciko ya duba mana an gane sai wasu a nan wanda ina muraja'a in wani abu ya rikice na kan kira su a waya in kuma tambaye su kuma alhamdulillah su dan leka su duba su bani ansa an gane to gaskiya ina miƙa musu godiya sosai sai kuma 'yan majalisi na an gane 'yan majalisi na gaskiya alhamdulillahi alhamdulillahi majalisi na gaskiya ta samu zakakuran ɗalibai wanda gaskiya dole ne in gode wa Allah ma wannan ni'ima ga dai Dr. Sa'id an gane wanda kowa dai ya ga yadda yake ta kai kawo a kan wannan daura tun daga ranar da aka fara tunaninta a majalisin aka fara zama zama amma da kasa ba komi da shi ake yi an gane da kuɗin da ya sa a aljihunsa kuma ko wani abu aka bashi ma shi gaskiya bayi karɓa an gane ko allah ubangiji ya sa mu dace allah ubangiji ya ƙara albarka wa ɗaliban majalisin sai kuma 'yan midiya za a zo sai kuma 'yan midiya an gane ko 'yan midiya allah ya muku albarka an gane allah ya ƙara haskaka rayuwarku kun ga duk aikin midiyan nan ni ba a tambaya na ko sile biyar tsakani da allah duk abun nan ban san yaya suke su gudanar ba su suke nemo abubuwansu su yi sai dai inda abu in ya gaza nan ne da ga ana tunanin a nemi taimako kuma daga cikin ɗabi'a majalisin mu gaskiya ba mu neman taimako daga cikin ɗabi'a na ma abu in ba ya girma ba ba na neman taimako gaskiya amma za a nema sai dai a nema na wasu ashkas a gefe-gefe wanda ake ga za su iya taimakawa an gane ko Allah ya ƙara musu albarka Allah Ubangiji ya dawamar da su akan aiki wa addinin Allah an gane ta annan sai malam shehu za mu gode masa ma'aikaci ne ɗan jarida yana aiki albarka rediyo an gane ya ɗauko wannan kyamara mai tsadan gaske kuma ya ba da lokacinsa da shi ake wuni kun ga ya ajiye aikinsa na mene official aikinsa don ya ga ya taimaka shi ma muna yi masa godiya sai kuma a cikin ɗaliban majalisin na an ware malam an ware dakta an ambace shi ko ba ana nufin sauran ba su yi bane fa barin gaya muku ba ana nufin ba su yi bane ga malam muhammad awwal harun daga jiya zuwa yau an san an samu canji a yanayin karatu ko a nishaɗi na da wani abu an gane kun san daga cikin sharaɗi na abinci in ba nama to shangwate nake masa <laughs> to sai ga shi alhamdulillah kun gada yadda aka kawo abinci abincin a wadace kuma a ingance a wannan zamani a ce an sama abinci har da bama a ciki kun ga ai gaskiya an inganta abincin rago guda ya fa yanka rago guda an sai ragon sama da dubu saba'in da wani abu don gudanar da wannan shi ma ɗalibin majalisin khalil ne an gane to shi yasa muke ta roƙon Allah Allah ya ƙara wa wannan ɗaliban daraja na tabbata mun san mu bamu da burin da yafi karantarwa ko to mu kawai muna so mu sai da time mu ne ba zuwa kasuwa ba zuwa gona daga library sai kujeran karantarwa mu irin rayuwar da muke nema Allah ya bamu kenan amma to damuwan shine akwai su hasina akwai su hasin akwai su da su <laughs> in ba abin da zai tallafa ma rayuwarsu haka zai yiwu ba zai taɓa yiwuwa ba don Allah ya albarkaci rayuwanka wannan abin sai Allah ya sahale maka su ba abin da kake yi ko da kana yin wasu ne suke ma an gane yanzu shek Tijjani gurin tun ai babban dan kasuwa ne amma wa ya taba ga ya kasa wani abu da bai samu ɗalibai masu albarka ba da hakan zai tafi da ba zai tafi ba ko to irin wannan ne muke so mu ma Allah ya mana irin wannan albarkar mu samu irin waɗannan ɗaliban <clears throat> da in ka ajiye abu a nan zai juya ma shi yau da gobe kuma ka ci gaba da rayuwar karantarwanka Allah ya ƙara ma rayuwar mu albarka sai kuma ɗaliban da suka halatta duka da wanda ya taimaka an gane Eh, musamman 'yan kwamitin da aka sa ga su malam mika'il su abu aiman su malam atibu kun ga da shi ake wuni 'yan kwamiti dai gaba ɗaya da ɗaliban da suka mene halatta wanda da ba halatta ba da dauran ba za ta yi ba a daura babu ɗalibai ko <laughs> yawwa sai khadimul masjid muna roƙon Allah ya tashe shi ranar tashin alkiyama cikin wanda ya ce wa rajulun qalbuhu muta'alliqun bil masjid muna roƙa masa Allah ya ba sa wannan matsayi mu dai a zahiri yanzu abin da ya bayyana mana kenan an gane Allah maɗaukakin sarki ya saka ma kowa da alkhairi da wanda na samu na ambata da wanda ban ambata ba dukansu ina roƙon Allah maɗaukakin sarki ya saka musu da alkhairi sai na manta uwa uba dole kullum mu yi godiya wa gwamnan Bauchi wannan masallaci da an ce mu za mu haɗa taro da sisi mu gina Allah ba za mu iya ba da ba za mu iya ba an gane ko to kun ga dai wurin ya zama very conducive wuri ne da hankalinka a nitse komi ya wadata an yi shi yadda ya dace muna roƙo Allah maɗaukin sarki ya ƙarfafe shi akan ci gaba da irin waɗannan ayyuka na addini wasu abubuwa da suke ɗebansa ta wani wuri muna roƙo Allah maɗaukakin sarki ya dawo da shi ya kare shi Allah ya sa mu cika da imani gaba ɗaya to ina gani dai a takaice jawaban da nake da su kenan Allah ubangiji ya sa mu haɗu a hidima na addini kuma nan gaba